الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya muna ƙara yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya albarkace mu ya nuna muna wannan barece na 26 ga watan ramadana shekara ta 1440 wanda ban sani ba sabon wata mun shiga sabon wata ko yau talatin da ɗaya gare ko ga yau talatin da ɗaya ga watan biyar dubu biyu da goma sha tara ga mu allah nufi za a ci gaba da karatu kamar da aka saba a wannan masallaci muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yi gafara da rahama ga malaman sunna addu'a ta musamman ga mawallafin wannan littafin a shekar abubakar gumi da mu'assis na jama'ati zalatul bid'a wa iqamati sunna a shekar ismail idris zakariya allah ya haskaka kaburburan kuma allah ya wasa musu kaburburan su khalifa shek muhammad sani ya haya jingir muna roƙon allah ya taimake shi ya karfafe shi ya kare shi abokanai aikin shi mataimakansu na majalisar malamai da shugaban gudanarwa na ƙasa da mataimakan shi da darakatan agaji na ƙasa da mataimakan shi da duk malumin wannan ƙungiya da magoya bayanta da masu taimaka mata masu tallafa mata gaba ɗaya muna roƙon Allah ya shigar da mu aljannar firdausi gaba ɗaya muna addu'a wannan masarauta tamu ta kabin argungu Allah shi kara mata albarka shi kara mata zaman lafiya da kuma yalwan arziki taimaki jagoranta mai martaba sarkin kabi alhaji ismail muhammad mera Allah ya ji kan magabatan shi ya albarkaci mu da nashi baki daya muna roƙon Allah jihar mu ta kabi Allah ya kara mata zaman lafiya da ɗimbin arziki da tsaro ya taimaki jagororinta a Najeriya wannan babbar ƙasa tamu ta gado wadda take fama da matsaloli Allah ya kuran yesu Allah shi walwale su ya yi jagora ga shugabanmu Allah ya so yau za mu ci gaba da karatu a cikin suratul an'am wato aya ta bakwai, wa min aba'ihim wa dhurriyyati a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون to Allah madaukakin sarki yace wa min zurriyat wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wato Allah yace daga iyayensu daga kuma zuriyarsu da 'yan uwansu ya ce wa ne adafin ala kullan aw nuha adafi ne ga kullan ko kuma nuhan wa min littab'idi wannan min tab'idiyya ce li'anna ba'dahum lam yakun lahu waladun domin sashen waɗanga da aka ambata ba su haihu ba wa ba'dahum sashen su kana fi waladihi kafirun cikin tiyansa zuriyar shi akwai kafirai don haka ba su cikin wato wacce ta baina nan Eh, to daga cikin zuriyarsu daga cikin iyayensu da zuriyarsu da yan uwansu wato shi ma Allah ya ce mun shiryar da su wajta bainahum kuma muka zaɓe su wa hadainahum ila siratin mustaqim muka shiryar da su zuwa ga hanya mai kakka addinin ladhi hudu ilayhi wato addinin da aka shiryar da su zuwa gare shi wa shari'atin lati amilu biha da kuma shari'ar da sun kai aiki da ita wato al'amarin adafi adafi shi ana iya adafi ga na kusa ana iya gani nesa na'ati ne shi na'ati ana iya cewa wato na'ati sifa ta zan ga na kusa-kusa ah, ko damiri a ce damiri ya bi wato suna na kusa-kusa to in muka diba cikin wannan aya farko abinda Allah baraka wa ta'ala ya ce ah, wa tilka hujjatuna atina ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai Allah ya ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min zuriyatihi sai aka ce wa min zuriyatihi Dawud wa Sulaiman kaga da aka ce wa min zuriyatihi Dawud to wa Sulaiman fi ne gawa eh ga Dawud ko wa Ayyuba shi ko fi ne har yanzu ga Dawud dan wancan na asalin ma'adufin alai shine za a yi fi gare saura duk ma'adufin ne duk saura fi ne ma'adufin ne to sai aka ci gaba da yusufa wa musa wa harun sai aka ce wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas kullum min salihin wa isma'ila wale ya sa kun ga duk dai masubi ne ko to kun ga dama yana cikin tawabi'u dama shi adafi cikin tawabi'u yake dama tawabi'u su hudu ne adafi na'ati taukidi badal eh wannan su ne tawabi'u ne duk abinda wanda ya biyo yana bin na gaba in marfu'i ne ya zan marfu'i in mansubi ne mansubi in majaruri ne ya zan majaruri haka in fi'ili ne an kai adafin wani ga wani nan da ke shi fi'ili yana iya zama majazumi wato ya zan daurare to shi ma in an yi adafin fi'ili majazumi ga wani majazumi shi kenan sai ya bi to nan ah, sai aka ce waludan wa kullan faddalna alal alamina to sannan aka zo min aba'ihim wa zuriyatihim wa ihwani to zalika hudallahi ka karanta shi zalika hudallahi wannan shari'a ce ta Allah wadda Allah ya aza waɗannan manzanni annabawa busa gare ta ya dibihi man sha'a min ibadihi Allah yana shiryar da wanda ya so ga shirya ta daga cikin bayansa walau ashiraku da waɗanga mutane maye-maye mutanen nan da sun yi shirka lahabita hun maka nuna amalun da aikinsa ya lalace akwai abin lura nan wato wannan aya tana nuna girman shirka a wurin Allah kuma komi mukamin mutum komi daraja ce in ne mushriki ne daraja ce ta fadi kololo daraja ita ce manzannin Allah su ne khairu khalqin lahi su ne zababbi daga cikin bayan Allah to bayan Allah ya ambace su da irin darajar da Allah ya musu da mukamin da Allah ya basu amma sai Allah ya ce da a kaddara sun yi shirka to da aikinsu ya lalace kenan darajar su ta faɗi don in ba su da aiki ba su da daraja kenan wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya zan gargadi ya zan abinda mutanen ƙasa gauda ke cewa izna ga mai sauraro ko mai karatu domin ya shiga taitayi ne kada ya shirka domin in an ce waɗanga in sun yi shirka aikinsu ya lalace to kaifa nima da ni da kai ba mu da daraja irin tasu to a shi kaga min babi aula kenan min babi aula Allah ya kare mu daga mushirkanci Allah ya kare mu daga shirka ulaika alladhina atainahumul kitaba أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين نعم الله ما يجير مارد وحكايتي أولئك الذين آتيناهم الكتابة waɗanga abin ambato annabawan nan manzannin nan su ne waɗanda mun ka ba su littattafai wal hukuma muka ba su hikima wan nubuwata muka ba su annabci da haka mu ne masu daraja ne a wurinmu fa in ya kafir biha ha'ula'i to a kaddara idan mutanen makka suka kafirta bi hadhihi salasa da waɗanga abubuwa guda uku littafan Allah hukunci da hikima da annabtan manzanni to idan mutanen maka ba su yi da annabta ba su da hikima ba ba su yi da littafan Allah ba to faƙada na biha ƙauman to mun sanya wasu mutane mawakilta su mun tsare su Allah zai shiryar da su laisu biha bi kafirina su ba su zama wa masu kafircewa da waɗannan abubuwa da aka ambata littafan da Allah ya aiko da annabawan da Allah ya aiko da hukunce-hukuncen da Allah ya aiko to waɗannan mutanen su wane ne Allah ya ce faƙada wa kanna biha qauman laysu biha bikafirin mun wakilta wasu mutane mun tsare su su don su bi shari'a su karɓi sakon Allah su yarda da annabta to waɗanne mutane ne malaman tafsiri sun ce humul muhajirun wal ansar su ne mutanen makka da suka yi hijira zuwa madina da kuma mutanen madina su karbi su karbi bakuncin annabi sallallahu alaihi wasallama da muhajirai suka taimaki addinin musulunci wato allazina awa wa nasaru to kun ga wannan ba karamin yabo ne ba gare su cewa su Allah ya tanade su don su rike addini in ma har sauran kafirai da mushrikai sun bar addini to waɗanga Allah ya zaɓe su don su tsare addini kuma haka Allah yake yi a kowane gari a kowace ƙasa a kowane zamani Allah bai barin addini haka nan ba da masu kulawa da shi ba da gatanci sai Allah ya sanya wasu zafafu ya tsare su ya taimake su su kashe diga-dugansu, domin rikon addini da taimaka mishi da ba shi kariya da ciyar da shi gaba Allah ya samu cikinsu wula'ikan lazina Allah kuma waɗanga da an ka ambata annabawan nan manzannin nan da wanda ya biyo bisa ga hanyarsu to Allah ya shiryar da su bisa shirya suke fa bi hudahum fatadi don haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama kai koyi da shirya su wato mutanen kirki mutanen kirki ana kwaikwayo da su ku ba annabi sallallahu alaihi wa sallama shine wato takamakin annabawa fiyayyen manzannin Allah amma duk da haka Allah ya ce mai yayi koyi da su annabi Ibrahim da su Ismail da sauran waɗanda annaba goma sha takwas da aka ambata cikin wannan ayoyi to dama duk hanyar guda ta hanyar tauhidi duk guda ce kaga da ba wata hanya za a kirkiro ta tauhidi ba ita ce zai bi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta zai wannan godabin guda ne hanya Allah guda ce don haka Allah ya ce bita ƙul ah, liman ursilta ilaihim ya muhammad ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce ma mutanenka da aka aiko ka zuwa gare su la as'alukum alaihi ajara ban tambaya ku wata lada akan isar da sakon qur'ani gare ku in huwa shi qur'ani bai kasance ba illa zikira face dai wa'azi ne lil alamina ga talikai al'insu wal jin wato mutane da aljannu wato nan ya an ce al'alamina ana nufin duk talikai duk abinda Allah ya halitta alam ne shi yasa ake ce akwai alamul ins alamul jins alamul jinni alamul mala'ika alamul hasharat ga son duk awalim ne to kaga an ce alkur'ani wa'azi ne ga talikai <coughs> in ba a yi tafsiri ba za a ce hadda duwatsu don su ma alamu hadda kwari su ma alamu to amma masu tafsiri sun hishe mu daga cikin yana daga cikin dusu suka ce a'a na al'alami na ana nihin dai mutane da aljannu su an ka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gare su wayannan kan daga mutane da aljannu na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa a da kasa a busa kaho to duka sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya shahe su qala ramma sami وما قدر الله haqqo qadrihi iz qalu ma أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلمون أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ولما ذكر قصة إبراهيم مع قومه da aka ambaci kissar annabi Ibrahim tare da mutanen shi wato mutanensa masu bautar taurari da gumaka limu sha ba ta habi kisatin nabi saboda wannan kisa ta annabi ibrahim ta yi kama da kisa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a qaumihi fi makka tare da mutanen shi makka su ma suna bauta ma wani allah istadara da kalam min ibrahim ila zikr al-anbiya daga nan sai aka tirata da magana aka ban magana annabi ibrahim aka koma akan kisar annabawa qablahu na gabaninsa wa ba'dahu da na baya gare shi lila alaƙatin lati ta kaddama sharha saboda alaƙa da ta gabata wa umarar nabi sallallahu alaihi wasallama bil ikiti da ibihim kuma aka hori annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce ya yi koyi da waɗannan manya-manyan mutane duk da cewa shi ne babba a cikinsu amma duk da haka ne hanyar su da ta gabata nabbaha bima kala to yanzu sai Allah ya yi mana tambihi da wannan aya da zai faɗa a wasa ya kulu abinda ya faɗa ko kuma ausa ya kulu ba a a tilka rusul wato wasu daga cikin mabiyan manzannin can da suka gabata wani ya faɗi wata magana ko zai faɗi to da a yi tambihi a bashi amsa to shine da zule hadhihi sura lokacin da wannan sura ta sauka hamdan li sahibi hadhihi da'wa dan godiya ga wannan manzo na ƙarshe wanda ya zo da wannan manzanci na musulunci liyasuddun nasa za su faɗi wasu maganganu su waɗancan don su kange mutane anhu daga bi ne shi annabi sallallahu alaihi wa sallama wa an da'awati su toshe mutane kada su biya wannan da'awa tashi wa humul yahudu sune yahudawa wa huwa min al-ihbari bil ghaibi kun ga an ba da wannan labari a makka babu yahudawa makka kenan wannan magana za a faɗe ta bayan an yi hijira lokacin da aka haɗu da yahuda a madina to kun ga tun ba su haɗi ba aka ba da labari cewa za su haɗi li'anna sura ta makiyatun don wannan sura ta al'an'am makka aka sakar da ita wa in wa qala ihbaru bi lafazil madi duk da cewa ba da labarin an ce madi ne wato kamar sun haɗi isharatun don a yi ishara li ta haƙiƙi ko ya zalika cewa abin zai auku tabban kun ga ire-iren wannan da yawa zai zo cikin qur'ani usulubin qur'ani ne kamar magana tashi da kiyama sai a ce ta tsayu ikitar bata sa'atu wani shakkal kamaru na bawa ai ma ne ko waje a rabbuka wal malaku saffan saffa kaga ubangijinka ya zo da mala'iku safu safu kun ga wato abu ne wanda tabbas sai ya faru don haka sai a bada labarin shi mabi cewa ya shuɗe to shine abinda Allah tabaraka wata'ala ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadarihi yahudawa ba su girmama Allah irin girmamawa da ya kamata su yi mishi ba ko yahudawa ba su san Allah ba yadda ya kamata su san Allah idh qalu a lokacin da sun ka ce nan aihi na sai kuluna lokacin da za su faɗa linnabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda ma ya da'uhum ilal islam lokacin da manzo Allah zai kira su zuwa ga musulunci a addinin ladhi yusaddiqu dina abayin musulunci addinin da ka gaskata addinin kakanninsu wal qur'an al munazzal sannan qur'ani wanda ake abin saukarwa allazi yusaddiqu al kutuba wanda yake shi ma qur'ani yana gasgata littafai almunazzala qabla wanda aka saukar gabanin shi to kaga ni zai ja a ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko a ta qur'ani yahuda ba su da dalili yahuda sun ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in Allah bai saukan ma kowa wani abu ba suka ce wai don a rasa gaba dai wai don ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu manzanci a ce al'ummar laraba sun ɗaukaka su ma suna da manzo cikinsu an saukar da littafi cikinsu an saukar da ƙur'ani cikin harshensu sai suka ce ai babu littafin da Allah ya wa ba wani wanda Allah ya wahayi kwata-kwata a rusa gaba ɗaya kowa ya rasa kenan da bakin su na rusawa kenan sun rusa ta kowa ya samu su su rasa larabawa su rasa to sai Allah ta baraka wa ta'ala yace nan fa an karu bi zalika nubuwatul anbiya nan sun yi musu annabta annabawa gaba dai wal kutubul munazzala kullu sun yi musu littafan da Allah ya saukar gaba dai wa ankaru kullu ma kanu alaihi min na'imati. kuma sun yi musu ni'imar da Allah ya musu gaba dai don alhormar annabawa ta suke ci annabawa ta suke ci hasadan Allah ya sulamin hashim ila gairihim wai don wanka da wannan ni'ima ta kai ga wani don haka sun kai ta suka kore ta Allah madaukin sarki ya ce kul ya Muhammad ya kai annabi sallallahu alaihi sallam ka fada ka fada li haula'i ga waɗannan mutane miyagun mutane yahudawa idza qabaltahum in ka kalubalance su kai magana su ba'adu daga baya lokacin suka faɗi wannan magana ka ce musu man anzala kitaba allazi ja'a bihi Musa to wane ne ya saukar da littafin da an ka ba annabi Musa littafin da annabi Musa ya zo da shi wanda ya zo da shi Taurata shi ya saukar da shi in sun ce Allah bai saukar da komi ga kowa ba to wasu saukar da Taurata nuran wa hudan alhali shi littafin Taurata haske ne shirya ne linnasu ga mutane taj'alunahu qaradis wanda ita Taurata kun mai sheta wasu takardu na asiri ai ta katubu na hufi da fatar kuna rubuta cikin wato littafai mukatta ha kire-kire tuduna ha kuna bayanar da sashe wato hufu na kasira kuna ɓoye mahi yawa aimin mafi ha kana ati hadhihi risala kamar sifofin wannan manzanci na annabi sallallahu alaihi wasallama wato al-islam wa sahibuha da sifofin shi annabi sallallahu alaihi wasallama duka sun ɓoye suna cikin abin da ba su bayyana ma mabiyansu ba wa ulimtum an sanar da ku ayyuhal hustadu ya ku yan hasada al yahudu yahudu fil kitabil akhir a cikin wannan littafi na karshe qur'ani ma lam ta'lamu an sanar da ku abin da baku san shi ba can da wuri antum kuwa wala aba'ukum hadda ubannan kuma ba san wannan ilimi ba amma an sanar da ku shi cikin qur'ani to me yasa za ku yi musun Allah ya saukar da qur'ani domin bi bayani maltabasa alaikum cikin Kur'ani ana wa yahuda bayani abin da ya rikice musu wa katalabtum abin da sun kai sabani cikin shi kulilla in ba su ba da amsa ba ka ce Allah ya saukar da taurata kuma shi ya saukar da qur'ani don babu wata amsa sai wannan sun mazar sannan ka bar su fi hauzihin a cikin ɓannarsu yal abuna suna wasa wato halin lidamir zarhum Almafaulu, don haka in sun gane sun gane in ba su gane ba kyale su kawai da batar su ka ci gaba kawai ka kira mutane Allah zai sa su karba thumma taqaddama bil kalami fi ta haqiqi inzal hadha kitab sai aka ci gaba da bayani da tabbatar da cewa Allah ya saukar da wannan littafi na ƙur'ani wa ba'd sifatihi da sifofin ƙur'ani kuma wanda za a faɗi وهذا كتاب أنزلناه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهذا القرآن هو القرآن كتاب للتاميني أنزلناه من سبك الدشي مبارك من البركة مصدق الذي بين يديه كما yana قزقة littafan da قباتيشي ولتنزرع من wale tunzira mun sabakan maka da ummul qura mutanen makka wa man haulaha da waɗanda an zagayen su wato sauran mutanen duniya an ce ma umma an ce ma makka ummul qura uwa garuruwa uwa alkariyu an ce dalili saboda makka wato tana wani wuri wanda yake tsakiya wato idan aka duba a geography insha Allah tsakiyar duniya take eh to kuma akwai mu'jizoji da Allah ya sanya da abin nan manyan abubuwan mamaki a makka a ɗaki a ɗaki mai tsarki saboda haka wato wata cibiya ce ta duniya wallazina yu'minuna bil akhirati waɗannan da suke imani da lahira sun yadda bayan mutuwa ana tashi akwai kuma tsayuwa gaban Allah akwai hisabi akwai jaza'i da sauransu akwai aljanna akwai wuta yu'minuna bihi suna imani da qur'ani wa hum ala salatihim yuhafizuna kuma suna tsarewa ga su khawfan min iqabiha don tsoron azaban lahira Allah shi mu da kariya thumma nafallahu ta'ala an yakuna alqur'anu mukhtalaqan Allah ya kore cewa qur'ani ya zama abin kage dibtira'in min inda hali ya zama wani ya kirkiri qur'ani bai yiwa ba wani mutum wanda zai iya kirkira shi domin ya yi ƙarfin hankalin dan adam ya yi ƙarfi na tsarin dan adam mai Allah ya ce ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون wa mana azlamu ba wani mutum guda da ya fi zalunci min maniftara ala Allah kadhiba da wanda ya kirkira mu Allah karya. biddahayin nubuwa ya yi da a wacce shi annabi ne kuma Allah bai ba shi annabta ba auƙala ko kuma mutunan da ya ce uhiya ilayya ai mini wahayi wa lam yuha ilayhi shay'un ba ai mai wahayin kun ba duk mutunan da ya da a wacce ai mai wahayi shi ma mafi zalunci ne ba mafi zalunci kamar shi fa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama shi kan shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ma ma'rifati li hadha tare da sanin haka la nuhu bai yiwa gare shi an yadda iyan ta ya da'awa annabta wala ya kula hu wala bi inna hu uhiya ilayhi haka nan bai cewa an yi wahayi gare shi walam yuha ilayhi shay'un ba ai mishi wahayi ba tunda ya san wannan laifi ne babba a wurin Allah bal ayatu nuzulil qur'ani lahu bi sidqi da'awahu don haka abinda alama cewa an saukar da qur'ani gare shi to ya gaskata shi ya gaskata wannan da'awa sun mahaddada man yuridu an yadda iya istida'ati sun kitabin yushabihu alquran yanzu kuma cikin wannan aya a gaba sai aka aka tsorata aka tsawace duk wanda yake son ya ce yayi da awacewa wai yana iya yin qur'ani yana iya hada qur'ani nashi ko ya kawo wani littafi wanda aka ma da qur'ani yubdilu bihi da awata muhammadu wai dan ya bata da awa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ba Allah ya aika mishi ba ni ma ina iya zuwa da irin wannan ƙura'ani Faƙala, ubangiji ta wata ala ya ce wa man ƙala, ai wala a hada man ƙala sa'un sa unzila zama a zalla. ba mafi zalunci kamar mutumin da ya ce zan saukar da wani abu wani littafi misalin abin da Allah ya saukar wa humul su sune masu isgili da addini ƙalu sun ce launa nasha'u da mun ga dama Lakulna kulna haza ai da mun wada irin wanga qur'anin da ya wada don haka ba wani kokari na yi ba mu muna iya wada irin shi ai mutanen makka wasu wada haka ko walau tara da za ka gani ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ko mai karanta qur'ani ko mai saurari. saurare idin zalimuna lokacin da azzalumai masu wannan aikin masu irin wannan kirkire su ce a yi musu wahayi ko kuma su annabawa ne ko kuma suna iya kawo misalin ƙur'ani da za a gansu fi ga maratil mautu lokacin da suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu ba su so aidihim alhali a wannan lokaci mala'iku sun miƙo su? ilaihim zuwa gare su bidarbi suna ba su kashi wata azimi suna musu azaba yaquluna lahum ta'anifan suna faɗa ma nan mamatan saboda tsananta a gare su an kusan ku fidda rayukanku ku fito muna da su ku kawo muna rayukanku lina da hadan mu karbe ta to da za ka ga halin su wannan lokaci da ka ga al'amari mai girma mala'iku na ce musu al ji zauna azabal huni yau ana sakan ka muku azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al saboda magana ku da kuke faɗa ga Allah wanda ba ta gaskiya ba bi da'awan nubuwa kuna ta kuma annabawa kai an baku annabta wal iha kuna ta muku wahayi kaziba akan ƙarya wa bil istihza'i kuna izgilanci lay bi dalil haƙi don ku bata gaskiya wa kuntum an ayatihi tastakbiruna kuma kun kasance kuna girman kai ga barin ayoyin Allah ai ta takabbaruna an imani kuna girman kai ba ku imani to abinda ajjawabin lau lara yi ta'amuran faziyan da kaga al'amari mai muni to kuma a wannan lokacin sai a ce musu wala kada ji ito muna mu je gaba ko eh? to a cikin wannan aya ta 93 an kwace duk wani wanda ga ganin ce akwai sauki akwai arha ya ce Allah ya mai wahayi mutum ya ce ai mai wahayi ridda ne duk wanda ya karanta babukan ridda cikin mutasar ko cikin a shifa na alƙadi iya da sauran littafai inda duk aka yi magana ridda za a ce duk wanda ya ce ai mai wahayi ko kalma guda ce ai mai wahayi to ya yi ridda domin alƙur'ani ya ce khatamun nabiyina wa imamul mursal annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine karshen annaba kuma shine shugaban manzanni kuma ya ce la ya ba'di babu annabi baya gare ni to in mutum ya ce ai masa wahayi an bude ko ha kenan kaga qur'ani ya yi raddin qur'ani ya yi raddin magana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka abinda an zama lahiya ga mutum ya bi wahayi kawai kai ya ce ai mai nashi in yace ce ai mai wahayi ga wani abu Allah ya bashi to ko ce ai mala'iki ya zo an ka bashi wannan abin ja'a bihil malaku mala'iki ya zo da shi ko ta ɗaya jeho mai kai ta kai takardar jehowa ɗaya an kai ba mala'iki ya zo da iska kawai ya kawo ta ya kawo hari to duka wannan magana ta haidda mutum cikin musulunci kuma ba za a yarda da cewa an yawa wani wahayi ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine annabin ƙarshe amma saboda ɗemuwa da gigita sai wani ta ai karama ce karama waliyeta to waliyi zai wuce daraja waliyi ya kai annabi ne ko ya kai daraja Allah ya kai mukamin Allah eh? duka mukamin waliyi yana nan waliyi annaba suna nan annaba manzanni suna nan manzanni Allah yana nan Allah a lura da wannan da kyau eh. kada mutum ya shiga cikin ɗemuwa ya saki hanya ya faɗa daji har ya halaka Allah ya sa mu gani wala kada ji tumuna furada ji tumuna furada kama khalaqnakum awwala مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم منكم ما كنتم تزعمون to kun ji wanda ya da'awa annabta ko manzanta da sauran yin wannan miyagun maganganu na ɓata addini da wato cin zarafi ga addinin musulunci lokacin mutuwa ga abin da mala'iku za su yi musu za su wulakanta su su ba su kashi a hiddaran su a halce kaskance sannan bayan ta da su ran tashar kiyama sai a ce musu wala kada ji ita muna furada lalle hakika kun zo muna ɗai ɗai ɗai wato wadda kun ka zo duniya haka kun ka zo muna yau ba ku tare da iyalinku ɗaya da mata walmali ba ku tare da dukiya in mulki ne ba ku tare da mulki yawon dai duk wani abu ne wanda ake tinkawa da shi a duniya mutum bai zuwa da shi na tashin alkiyama shi ɗaya zai zuwa sai aiki ne kama halakanakum awwala marra kamar yadda muka halitce ku a can farko Ai min hurujikum min butuni ummahatikum wato za ku zo muna ko kun zo muna daidai lokacin da uwayenku sun ka haihe ku daidai kamar lokacin da uwayenku suka haihe su haihu ku fatan auratan guralan ba ku da takalmi ba ku da tuhahi har da kaciya ba ku da ma'ana ba a yi muku aikin wanzamai ba ai ba su kun wa hurujukum min al fitarku tashinku da fitarku wato daga kaburbura misal hurujukum yi kama da fitowarku min butuni ummahatikum daga cikkunan mahaifanku wal ba'su i'adatun tashin alkiyama ta yadda matattun wato sake mai da abu ne bayan da can an yi shi walaisa ibtida'un ba farawa bane walaisa ibtida'u khalqin ba fara halitta bane min jadidin don haka Allah ya fara halitta tun harko babu ta ashe yana da sauki gare shi ya mai sheta mana ya tayar da matattu wa tarakatum ma khawwalnakum wara azhurikum kuma sai a ce musu yau kun bar abinda mun ka hore muku na dukiya da daraja da mukami yau duk kun ban su bayan bayan ku wara a da kun fi duniya a can duniya domin ba a zuwa da waɗannan abubuwa na duniya lahira wai Kalu lahum tawbihan kuma za a faɗa musu wannan magana bisa ga zargi sai a ce ma nara ma'akum shufa'akum ya an kai yau ba ga masu ceton ku ba gumaka nan da kuka ce suna ceton ku yau ba mu gane su ba allazina za'amtum annakum fihim annahum fikum shuraka wanda kun kare cewa abokan tarayya Allah ne ga bautarku wato allolinku ne kamar yadda Allah yake Allah gare ku su ma ba mu gane su ba ina suke laqad taqatta bainakum haqiqa duk alakar da tsakaninku da wayannan allolin taku allolinku ta yanke alakar ta yanke babu ta yau wa dalla ankum ma kuntum tad'un kuma abinda kuka zama kuna riyawa yau ya tafi ya bace muku wato fi fi duniya min shafa'atiha domin sun ce gumaka na ceton su wurin Allah to yau ina gumakan balle su cece su ba su ne inna Allah inna Allah khaliqul habbi wan nawa مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ولما تقدم الكلام على تقرير التوحيد بيان يا جباتا akan tabbatar da tauhidi kadaita Allah wan nubuwa da kuma annabta to arzafa bi zikir dalail sai aka biyo da ambaton hujjoji ala kamal qudrati akan cikon cika ikon Allah wa ilmihi da cika ilminsa wa hikimati da hikimar shi tambihan <clears throat> domin a fadakar ala annal maqsud al'azam cewa babban nuni ma'rifatullahi shine dai bawa ya san Allah allazi yastahiqu an ya'budahu wato wanda Allah shi ne cancanta ba ya bauta mishi wa da hushi kadai don haka waɗannan ayoyi guda biyu duka suna ƙara tabbatar da tauhidi da cewa Allah dai shi ne cancanta abota ma ba wani shi ba inna Allah lallai ubangiji falikul haddi shi yake tsage kwaya ma'anin na ba ta tsaro ya hito cikinta ma'ana iraruwan shuka da iraruwan hakukuwa ba haka karar da suke tsiro yake hitowa ba Allah ka ce su tsage sai su tsage bayan sun jika sun kumbura sai tsiro ya hito cikinsu ko an samu wata kimiyya yanzu wadda kan yi haka nan ba wata kimiyyar da kan yi haka nan to aikin Allah ne shi ɗaya yake yin wannan aiki saboda haka Allah mai wannan aikin shi ya cancanta a bauta mishi wannan wa haka dan gutsun da dino Allah shi yake tsage shi tsiro ya hito iccen da bino ya hito ciki yukhrijul hayya min almayyit Allah yana fitar da raye daga matacce ina misali kal insani wa ta'iri min an-nutfa wal bayda <coughs> Allah yana hidda mutum daga dugon mani yana fitar da tsuntsu daga kwai kun ga wannan raye ne wannan matacce ne wa mukhrijul mayyit kuma Allah shi yake fitar da matacce min alhayy daga raye ana ba da misali nan kamar kwai daga kaza to kaga kwai bai da rai amma ya fito daga kaza kuma akwai fassara ta ma'ana cewa Allah ya fitar da wato abin nan mawarijin mai matacce kamar wato kafiri ko batacce ya fito daga raye mumini wannan duka Allah yana yin haka na haka na akasi zalikumul khaliqul muhriju Allah mai wannan aiki shine Allah fa anna tufakun to ya za a juyar da ku daga barin imani tunda kun san Allah shike wannan aiki falikul isbahi Allah shine yake tage safiya wato ya bayyanar da subahin ana cikin duhun dare sai ga hasken subahin ya fito waje alal laila sakana kuma Allah shine ya sanya dare ya zan lokacin hutawa taskunu fihi alqalqu halittu suna natsuwa a cikin dare wato mina ta'abi daga gajiya suna hutawa wa shamsa wal kuma Allah shi na sanya rana da wata husbanin su zalle sai hisaban lil afati zalle sai lokuta a da rana da wata ake gano yinan na ha a san sati a san wata a san shekara da shekaru a zalika wannan abin da aka ambata taqdirul azizi fi mulki. duka ƙaddarawa ce ta Allah abubuwan suna gudana ne bisa ga ikon Allah buwayayyen sarki al'alim kuma masani bi khalqihi game da halittunsa na'am lokaci yayi ko to za mu tsaya nan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala waɗannan ayoyi na tauhidi da muka karanta Allah ya ƙara mana imani sanadiyar sanin su da karanta su kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon bauta mishi shi kadai ba tare da mun hada shi da wani abin bauta ba komi kankanta wannan ibada din komi girman wannan abin da muke gani cewa yana da girma gare mu Allah ya kare mu daga bauta masa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara muna haske da hasken alkur'ani da hasken sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi ayyukanmu baki daya Allah ya muna gafara Allah ya muna rahama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullah uh, wa alaikum wa assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu a akarbakallahu Allah ya saka da alkhairi uh, mun saurari tafsirin al alkur'ani mai girma daga bakin dr muhammad abakar wali tare da alaramansa da ya ja masa alkur'ani alhaji abakar abakar wannan tafsirin ya gudana ne a wannan masallaci na juma'a na fadar mai martaba sarkin kanan argungu alhaji ismail muhammad mera muna roƙon allah maɗaukakin sarki saka mamalan da alaramansa da mafificin alhairinsa mu da muka saurara ubangiji Allah ya samu mu hira wannan aikin a cikin gidan jannatul firdaus kuma Allah ya sa alqur'ani ya zama mai ceto a gare mu gabaki daya a da yake babu wata tambaya